Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi na ke makulale marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa ɗan jarida baba alfa da ma'aifinsa sun bayyana a kotun yamai yau da safe muna dauke da karin bayani kan bakin haure da aka gano a yankin dirku tare da prefem bilma a shirin musamman zamu mu maradi maraɗi domin sanin yanayin kafa ƙanana da matsakaitun kamfanoni a birnin kasancewar yau ce ranar ƙanana da matsakaitun kamfanoni a afirka ga labarin ɗaya bayan ɗaya ɗan jarida na gidan talabijin da rediyo bonfere baba alfa da ma'aifinsa sun bayyana a gaban alkalin kotun yamai a yau da safe an sake daga shari'ar su sai hudu ga watan juye mai zuwa a wannan karo alkali mai kare gwamnati ne ya bukaci a ɗage shari'ar ranar uku ga watan afrilu na 2017 ne aka tsare baba alfa da ma'aifinsa mai kimanin shekaru 70 a duniya inda ake zargin su da amfani da takardun zaman ƙasa na jabu bayan an canza laifin farko wanda shine kirkira takardun jabu da kuma yin amfani da su lauyan da ke kare baba alfa metar abubakar musi ya yi ƙarin haske Karon farko bayan da ya shafe watanni uku a tsare fitowa ta farko da aka yi dangance da dalilan kwamitin shawara inda su ma suka tambayi fitowarsa saboda babban alkali da ya hau ya ce bai san da wannan dose ba abin kuma dole sai an tura shi zuwa wanda ya san shi a zauna da shi idan an sami wani rarrabuwar kawuna a cikin wannan tafiyar to sai an sami daidaito don haka muka nemi daidaita wannan al'amarin don samar da sakin talala a kan lahin da ake tugumarsa da shi ya dawo gidansa. Ɗai bangare kuma an nemi wani shaidu mai suna ango wanda ba a taɓa kiransa cikin wannan lamarin ba. Muna ganin kenan shi ba ruwansa. ya san ba wani mataki ne aka ɗauka na tsawaita wannan shari'a ta baba alfa ba da ake tsare da shi. An certain ango qui n'a jamais été appelé à l'instruction A dai bangare kuma a yau aka gabatar da Bana Ibrahim shugaban matasa magoya bayan jam'iyyar Lumana da Gamati shugaban kungiyar direbobin taksi Sanko taksi kuma dan kungiyar wato dan kungiyar fararen hula a gaban alkali a kotun Yamai. Bayan an saurare su an tura keyar su a gidan kasu bayan hukuma ta same su da laihi an dai tsare su ne cikin daren Alhamis zuwa Juma'ar da suka gabata. Kwamitin da ke kula da gano matafiya ko bakin haure waɗanda suka rasu ko suka ɓace cikin Sahara wato kilikmes ya sanar da Cidiyo Kalangu a ranar Lahadi da ta gabata cewa an gano wasu bakin haure da dama da wato jagororinsu suka baro tsakar hamada ba abinci ba ruwa. A yau muna ɗauke da bayanin Prefen Departement ɗin Bilma Fatumi Budu. inda ya bayyana cewa an ceto bakin hauren 23 yayin da sha biyar suka rasa rayukansu a hirar shi ta wayar tarho da Tarnan Fudai Ahmed. Akwai bakin habure da aka bari a tsawon kilomita hamsin daga garin Tigidim, da yanzu haka jami'an tsaron 'yan sanda suka isa a gurin. Kana kilomita arba'in daga Tigidim sun sami bakin habure uku waɗanda suka balagaita. Cikin waɗannan 23 in tara 'yan ƙasar Najeriya ne mace ɗaya cikinsu. Akwai 'yan ƙasar Ghana takwas mace biyar daga cikinsu, 'yan ƙasar Senegal uku da 'yan Gambiya biyu da kuma yan ƙasar Mali guda, inda sama da mutum 90 ne aka kame a cikin kwanaki uku daga Agadez waɗanda dukkansu jagororinsu ne suka gudu suka bar su tsawon kwanaki hudu, kuma sun shaida cewa kowanne daga cikinsu yana iya mutuwa. Don haka a duk lokacin da wani ya ce zai yana neman su a gurin da ya kai kilomita 65 kafin a ce za a sami wasu da rayuwa, inda aka sami wani ɗan ƙasar Najeriya yanzu cikin sha biyar da suka mutu. mutu akwai gawa ɗai da aka kasa ganewa an same ta ne a kilomita hamsin da takwas daga garin Tigidin. Tsakanin ranakun 24 da 25 ga watan nan na Juwan an samu aron gama tsakanin dakarun rundunar haɗin gwiwa musamman na Chadi da mayakan ƙungiyar Boko Haram a ƙasar Najeriya. Sojojin Chadi takwas suka rasa rayukansu yayin da 'yan Boko Haram 162 suka rasa nasu rayukan. a jiya ministan tsaron kasar chadi bishara isa da shugaban hafsan sojojin kasar general ibrahim said mamman sun ziyarci waɗanda suka ji rauni a asibitin soja da ke garin difa domin sanin halin da suke ciki a shi ne aka gudanar da bukukuwa ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta duniya a yau hukumomin departama ɗin bilma a jihar agadas sun kona ƙwayoyin tramadol masu tarin yawa da kuma tabar wiwi ibrahim musa grefe an shef a kotun bilma ya yi wa tarnan fuda ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho. Mun ƙona karton talatin na taramal, kowanne karton yana da ‘ya'ya dubu hamsin. Karton talatin sun kai adadin kuɗi miliyan arba'in da biyar. Tabar wiwi kilo ishirin da ɗaya da ɗigo takwas. Waɗannan su ne abin da muka ƙona. A ɓangaren taramal a jimilce kuɗinsa miliyan arba'in da biyar ita kuma tabar wiwi su waɗannan kilo ishirin da ɗaya da ɗigo takwas kaga suna da yawa. Haka ne gaskiya jami'an tsaro da masu sintiri ke ƙoƙarin kama kayan kayayyakin da masu sana'ar su suna gwada kwarewa da sanin aiki wajen cafke masu fataucin miyagun kwayoyi gaskiya suna cika aikinsu muna gode musu sosai Farashin kayan miya da na kashi da kuma zabi na hawa sama sosai kowace shekara idan wato mayan saloli suka gabato. Farashin kuma na sauka kamar yadda aka saba a washe garin sallah. abokiyar aikin Morika Yetu abdulrahman ta zagaya wato a karamar kasuwar yamai domin sanin yadda farashin yake ciki ta haɗa muna rahoto wanda Kemo amadu wato ya fasara. Jajibirin sallar azumin Ramadan, jama'a sun koka da ƙarin farashin kayayyakin abinci da aka samu musamman na kaji da zabi inda aka sai da zabo daga jika hudu da rabi zuwa jika shida, kaji kuma daga ɗari biyar zuwa jika uku. Kun ga farashin ya hau sosai, a cewar wani da ya zo sayan kajin. Gashi bayan sallah farashi ya sabka ba kamar lokacin sallah ba. Kafin a yi wannan ƙarin farashi na kaji da zabi masu sai da su sun shaida mana cewa farashin zai zauna daidai kamar yadda yake kafin sallah da bayan sallah kamar yadda wannan mai sai da kaji yake cewa. Ko da sallah ta zo, ɗari biyar nake sai da kaji ga masu saye gare ni, zabo jika hudu na saida musu kafin sallah, har yanzu kuma jika hudu nake saidawa. Don haka duk wanda ke sauƙaƙa wa al'umma, to Allah zai sauƙaƙa mashi. A ɓangaren kayan miya musamman tomat farashin maimakon ya sabka sai hawa kowa ya yi saboda na kwaraikin ana kawo su ne daga ƙasashen ƙetare kamar yadda wannan mai sai da tomat ya ce. na Lalle kwandiman sun yi tsada kayan sallah ana sai tomat 3000 3500 yana kai katimin. mai vaikin sallah ma tomat an sai da shi 1000 franc saboda babu gaskiya firi ya kara bayan sallah tunda kin ga for example da yi yau 120 mil na sai sakin poivron lokacin nan bayan sallah ana sai da 50 40 30 har 35 tomata ana kawo mana shi daga Maroc pomme de terre daga Maroc ana kawo poivron daga Burkina dole ka so tsada babu komi na Niger idan jama'a suka mai da hankali ga noman rani da duk wannan tsadar kayayyakin miya ba a same ta ba A shirye shiryen mu na jiya mun kawo labarin cewa sama da musulmai 300 sun gudanar da salar idi jiya litinin a unguwar garin Malam ta birnin Zandar bayan da ko kasar Nijar ta gabatar da sallar Ramadan a ranar Lahadin da ta gabata wato shekaran jiya. Dangance da wannan lamari, gwamnan jihar Zandar ya kira taron manema labarai inda ya ji hankalin jama'a kan cewa kada wannan lamari ya sake faruwa. Gado gwamnan Isa Musa da karin bayani. Eh, Abun bakin ciki an sami wasu ɓata gari da suka ƙi yin sallah tare da al'ummar musulmi na Nijar da ma na duniya baki ɗaya. Sai suka gayyaci nasu bikin sallar a nan babban masallaci na garin Malam. Da muka ji hakan sai muka kira su sauransu sun zo. Mun ga waɗansu jama'a cikinsu tun da muka gansu mun san da an canza masu tunani ne kuma sun ɗauka muna alƙawarin cewa haka ba za ta sake faruwa ba. Kiran da nake yi gare su shine ne duk waɗanda suke cikin wannan abin da su bar shi da zarar hukuma ta ce wannan ce ranar sallah ita kowa zai yi sallah gare ta daga wannan ne ya ƙare kana iya ci gaba da azuminka amma ba daga baya ka ce za ka kiran wata sallah can daban ba ba zai yiwuwa ba kuma ba mu yarda da shi Allah ya yi wa ɗan jarida Hassan Adamu da ake kira Lawali Filo rasuwa jiya da misalin karfe takwas na dare a gidansa da ke maraɗi bayan ya yi fama da rashin lahiya. Hassan Adamu mai shekaru da uku a duniya ya zama aikin jarida a shekarar shida a gidan rediyo amfani na maraɗi ya kuma riƙe mukamin editan jaridar mai wato jarida mai zaman kanta mai suna Le Gardien da ke fitowa a maraɗin. Hassan Adamu ya bar mata guda da marayu hudu. a yammacin yau ne wato a yammacin yau nan ne za a yi sana'izar sa a maradi Allah ya sa kwanciya hutawa yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Kamar sauran kasashe Nijar na gudanar da shargullan ranar kanana da matsakaitun kamfanoni a Afirka yau 27 ga watan Juwan na 2017. Kamfanoni dai su ne shika-shikan tattalin arzikin duk wata ƙasa ta hanyar samar da ayyukan yi. a Nijar an samu sauki wajen kafa ƙanana da matsakaitun kamfanoni tun wasu shekaru da suka gabata sanadiyar ƙoƙarin cibiyar kasuwanci wato shambar de Commerce inda ta kafa wata karamar cibiyar kula da sha'anin kafa kamfanonin inda ake biyan jika goma sha bakwai da ɗari biyar wato da rabi kawai domin yin hakan. A maraɗi wannan sauƙin ya taimaka wajen rage kafa masana'antu wato kuma kamfanoni a kara zube. Abdu Hassan, daraktan cibiyar kasuwanci a Maradi, ya yi wa wakilin Muhammad Mamman ƙarin bayani. Cibiyar kasuwanci ta kawo tsarin sauƙaƙa girka kamfanonin masana'antu ƙanana da manya ta hanyar cibiyar ba da horo akan ƙirƙire-ƙirƙiren kamfanonin masana'antu da aka girka a dukkan cibiyoyin cibiyar kasuwanci ta ƙasa. Haka cibiyar ita ke kawo hanyoyin sauƙaƙa ayyuka. Girka kamfanonin kasuwanci da kuma ci gaba wajen haɓaka kamfanonin. Ƙananan kamfanonin masana'antu na fuskantar ƙalubale shine matsalar matsalar rashin isassun kuɗaɗen fara ayyuka don shi muke nan ga duba wasu hanyoyi na buɗe wani asusu da zai rinka tallafawa masu ƙananan kasuwanci haka zalika akwai matsalolin shagorancin kamfanoni a nan nijar alhamdulillahi yanzu da zuwan waɗannan ƙwararrun cibiyoyi da cibiyar kasuwanci ta girka za su taimakawa masu kamfanoni wajen samun ingantaccen shagorancin kamfanonin nasu yanzu ma a 'yan lokutan baya-bayan nan kudaden jarin girka kamfanoni akwai cibiyar kula da waɗannan da aka buɗa a nan yamai da kuma reshenta guda da ke maraɗi don su kama ma 'yan kasuwa kuɗin da mutum ke zubawa ga shekara su ne jikka ɗari biyar na sefa cibiyar da shambur de commerce ta buɗe daga ƙarshe an buɗe ta ne tare da tallafin ƙungiyar ƙasar sis inda suke tallafawa mutane da kashi 60 cikin ɗari kyauta ƙungiyar ta zuba miliyan 260 na sefa sefa domin taimakawa 'yan kasuwa a cikin jihar Maraɗi da dusu don su bunƙasa. Muna nan ga kokowa duba yiwuwar ƙarin hakan, don haka dukkan ƙananan kamfanonin masana'antu da aka buɗe ta sun madala euh, euh, madalla masu mu da haka muka karshen labarin namu na muritin yau zan burku da musa hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.